siyasar kano tana ci gaba da ɗaukar salo tare da ɗaukar hankali a faɗin najeriya duba da yadda ake ganin cewa jihar kano a halin yanzu gwamnoni ne guda biyu da ita wato da injiniya abba kabir yusuf abba gira gida na jam'iyyar npp da kuma dan takarar jam'iyyar apc wato dr Nasiru Sugawuna wanda ya kasance shine ya samu nasara a kotun a kotun sauraron kararrakin zaɓe da kuma kotun ɗaukar ƙara wanda a yanzu haka injiniya abba kabir yusuf gwamnan jihar kano tuni ya ɗaukar ƙara zuwa kotun koli wannan rigima ta siyasa tana ci gaba da ɗaukar hankali inda ake ganin cewa kurukuru kuma komai ya bayyana cewa ba wai siyasa kuma ba shari'a ake ba su ake araba gwamnan kano injiniya abba su da kujerarsa ta gwamnan idan ba kuma ta ba a makon da suka gabata an riga an tabbatar da cewa dr su gauna shine wanda ya nasara a kotun koli duba da yadda kotun ta ayyana gwamnan jihar kano injiniya abba su a matsayin wanda ba dan takarar jam'iyyar NNPP ba wanda kotun ta aina cewa samsam bai ma cancanci ya tsaya takara ba don haka kotun ta kori karar da ya shigar kuma ta tabbatar da wancan hukunci da kotun sauraren kararrakin zaɓe ta yi a jihar kano wannan rigima tana ci gaba da ɗaukar hankali kuma da ɗaukar salo a faɗin jihar kano inda yanzu kuma tuni al'ummar jihar kano suka ga cewa lokaci yayi da ya kamata a ce sun fito domin tabbatar da nasarar wato gwamnan jihar kano injiniya abba kabiru su duba da ayyukan alkhairin da ya ɗauko wanda suke ganin cewa yan jari hujja sun mamaye dakta nasiru sugawuna don haka ba za su bashi ya gudanar da aiki ba duk da kasance cewa dama nasiru sugawuna na da tabo tare da gilli a cikin zuciyarsa na wasu suna ganin cewa tun daga lokacin da ya ce amma har zuwa lokacin da ya zama kwamishina ya zama ya zama mataimakin gwamna babu abin da ya tsina nawa al'ummar jihar Kano al'ummar jihar Kano suna ci gaba da kalubalantar tsohon mataimakin gwamnan jihar Kano wato Dr. Nasiru sugauna duba da yadda ya nuna rashin tawakkalinsa a fili wasu suna ganin cewa Dr. nasiru su gawunan ya nuna cewa lallai idan wanda ya samu nasara kuma wane ne zai za su bi shi kuma za su tabbatar da cewa sun samu nasara tare sai dai bayan an da shi kuma dr nasiru Gawunan ya fito ya taya mai gurma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf abba gida gida murna tare da cewa lallai za su yi aiki kai da kai da shi sannan su tabbatar da cewa an samar da cigaba a jihar kano sai dai kuma aka tsinkayi dr nasiru Gawunan tuni ya tafi kotu inda jam'iyyar isa ta apc take tsamai lallai ta kotu za a karɓi mai kujerar tasa kamar yadda al'ummar jihar kano da wasu al'umma suke ganin cewa lallai wannan abu shirayye ne injiniya abba Kabirisu, su wannan jihar kano wanda tuni ya ci gaba da samun addu'o'i inda ake a ta'addo'i da sallolin na filfili da saukar kur'ani a faɗin jihar domin tabbatar da nasarar sa duba da yadda aka sako kujerar tashi a gaba sai dai wasu suna ganin cewa lallai idan jam'iyyar apc ta ci gaba da tafiya a matakin da take ciki to lallai fa su sani ba za su ƙara cin zaɓe a Najeriya ba duba da ba iya kujerar injiniya Abba Kabir Yusuf aka sa a gaba akwai kujerar jihar Filato wacce ta kasance jam'iyyar PDP ce ta lashe kujerar inda nan ita ma aka ayyana ta a matsayin kujerar da aka karɓe. sai kuma kujerar jihar zamfara wacce ya kasance cewa tsohon dan takarar shugaban kasar dan takarar gwamnan jihar zamfara kuma ministan tsaro wato matawalle shine wanda yake neman kujerar gwamnan jihar zamfara sai dai kawo yanzu al'umma da dama suna ganin cewa ministan an shirya wa gwamnan jihar zamfara shirarriya wato da lawar kamar yadda aka shirya wa injiniya abba kabir yusuf gida gida cewa za a canza zaɓe a wasu sassan jihar zamfara sai dai haka wannan gwamnoni tuni suka shiga tsakan mai wuya tare da kwace wasu kujeru na wasu jam'iyyu da jam'iyyar apc take ganin cewa lallai fa sai dai a wani fati a najeriya wannan tsari na wani fati wanda sauran jam'iyyu da kuma sauran 'yan siyasa suke ganin karya ne ba kuma za a yi shi ba illa kawai sai dai a ɗau wancan mataki domin a tabbatar da an yi zalunci wasu suna ganin cewa idan har za a yi wani fati a najeriya ya kamata a koma tsarin firaminista da kuma da kuma da kuma tsarin firaminista da yadda sarakuna suke gudanar da mulki a baya domin kuwa bayan da za a ce ana cin zaɓe kuma ku ce ba za ku ɗauki tawakkali ku kwace kujeru a hannun wanda suka samu nasara ba yanzu dai haka kujerar kano tana cikin tsilla-tsilla inda gwamnan jihar kano yake gudanar da mulki